A karo na farko mahukuntan sha'anin aikin hajji sun yi taron bikin cika shekaru goma da kafa hukumar an dai shafa kwanaki biyu ana wannan taro da kuma bita akan yadda za a inganta aikin hajjin da a kowace shekara ake kokarin bunƙasa shi. Uba mana shine babban jami'in watsa labarai na hukumar alhazan. Eh, yau mun kai shekara goma gaskiya kuma abin yabo ne mun yi abubuwa da dama alal misali a yau ba za ka ji an ce alhajin najeriya an bashi a jirgin sama a tashar jirgi ba ba za ka ji an ce alhaji ba a kai shi akan lokaci ba ba za ka ji gwamnatin najeriya ana roƙonta ta roƙi shugabanni gwamnatin najeriya tana roƙon gwamnatin saudi arabia ta ba mu lokaci ko mu ɗauki a mu zuwa gida najeriya ko kuma kai su saudiya a yau ba za ka ji ana kukan cewa jirgi kaza ya bar mutane kaza guri kaza ba za ka ji an ce kamfanonin jirgin yawo sun cuci ne sun cuci wancan ba tare da hukumar zai ta shigo ta yi magance abubuwa abubuwa da dama gaskiya sai hamdala jawabin bayan taro ya nuna cewa korafe-korafen rage kuɗin aikin hajjin bana bai samu karbuwa ba saboda hauhawar farashin musayar kuɗi ta naira da kuma dala da ake amfani da ita sakataren hukumar bello tambuwal ya ce tashin farashin dala da ta ci karfin naira ya sanya dole a yi haƙuri da wannan farashi na kuɗaɗen kujeru manya da kuma ƙanana na mahajjata da ana magana aikin alhaji ba a maganan naira inda gizo ke saƙa shine wajen waton yadda ake sarrafa dala zuwa naira a bara an yi akan naira 197 akan dala ɗaya bana aka bashe ta akan naira 305 akan dala ɗaya wani abu da ya ɗauki hankalin shugabar ƙungiyar mata masu da'awa ta ƙasa maryam idris othman shine irin ƙalubalen jagoranci da mata ke fuskanta a lokacin aikin hajji inda ta ba da shawara tana mai cewa ba a ba wa mace wani matsayi da ya kamata a ce e ita ma za ta samu wannan rabo na haji wanda yake mabrur ba wanda abin da ake ta magana kenan a kai yana da muhimmanci kwarai a ba mata wanda za su jagorance su mata 'yan uwansu wanda suna da ilimi ba wai kawai official saka nan kara ba masu ilimi wanda za su iya jagorantar nan ne za su samu nasaran. aikin da suka je yi. Yaya masu ruwa da tsaki suka ga kamun luddayin hukumar alhazan ne cikin shekaru goma da farko ga sakataren hukumar alhazai ta jihar Bauchi Abdullahi Hardawa. Alhamdulillah duk wanda yake bibiye da abubuwan da suke faruwa a cikin sha'anin aikin hajji a Najeriya zai tabbatar miki da cewa kullun ci gaba ake samu. Na yarda kullum akwai sabon abin da ke tasowa. amma Allah cikin ikon shi kasancewa aikin ibada ce yakan sauwaka mana yakan kawo hanya da za a sha kan dukkan matsala da ta taso kuma a cikin 'yan shekaru goma nan wallahi an yi rawar gani fiye da yadda mutane suke zato sai mu ƙaddashin shugaban kungiyar haji da umra na Kano Aminu Musa tun daga lokacin da suka fara har zuwa yau da suka cika shekara goma gaskiya ba karamin ci gaba aka samu ba a ta bangaren mu mu da muke harkokin mu kuma mu muke jan ragaman harkokinmu da kanmu a hakikanin gaskiya a da ana yin abubuwa ne kara zube kowa waye abin da ya ga dama wannan ma baya da ofis jakarsa ita ce ofis ɗinsa duk inda ka kira shi komai yana cikin jakar nan to alhamdulillah shigowarsu da fara farawarsu zuwa yanzu ba karamin ci gaba aka samu ba an samu daidaituwa an samu ci gaba ta bangaren mu sosai a taron da ya hukumar ta karama wasu manyan malaman islama don ba da gudumawa ga nasarar aikin hajji cikin waɗanda aka karrama akwai shugaban jibuwis sheikh abdullahi balalau wanda sheikh muhammad kabir haruna gombe ya wakilta madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya